الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukka na alƙazi abubakar al'asimi to insha Allah za mu yi darasi na arba'in da bakwai kuma za mu tashi faslun fita tada'i fi fasalin da ke bayanin wato kai kara dangane da abin da ya shafi saki idan wani abu ya faru a kai saki to a kai gaban alkali kara da kuma yadda za a yi wannan hukunci ne wato ƙaran wasu haƙoƙa wanda su ma'aurata suke da shi bayan afkuwan saki yace wa zauju in tallaka min ba'dil bina walidda'i alwad'i rudda mu'lina radda mu'lina فالقول قول زوجة وتستهل بعد اليمين مهرها الذي Wa zauju shi miji in ɗallaka in ya saki matarsa من بعد البناء بان يتاري ديتا بان سنتاري ان كيما سيتا جدانسا سيسا كيتا والدعاء الوضع رد رد سيمير معلنة هنا مبين روا للدعاء الوضع والدعاء وانيا سياسا دو واتو bayan ta tare a gidansa an kai masa ita daga baya sake ta ta to shi san fa bai sadu da ita ba abin da yake nufi a nan ba ta ci sadaki gaba ɗaya ba zai ta sadaki ta ci ita kuma ta ce ya sa da ita ta ci sadaki cikakke Ta yanzu maganar wa za a ɗauka shine fal ƙaulu zaujati magana maganar mata ne wa tastahiq tana cancantan mahar hallazi ya hik abin nan ah, sadakinta wanda ya tabbata ba da ya gini ba rantsuwa wato ta cancanci sadakinta cikakke amma sai ta rantse idan an samu saɓani tsakanin miji da mata bayan an tare sai mijin ya ce shi fa bai sadu da ita ba ko da aka rabin sadaki zai bayar ko kuma a mayar masa da rabin sadakinsa ita ko mata ta ce a an sadu da ita ta ce sadaki cikakke yanzu za a karbi maganan matan ne kuma amma za ta rantse a nan ba za a ce ta kawo shaida ba saboda ba da za a samu shaida abu ne wanda sirri ne tsakanin miji da mata da babu shaida yanzu ita menene zai mata shaida shine an tare an shiga ɗaki har an kulle ko an saki labule to shikenan yanzu wannan shaida ne guda ɗaya na cewa ya sadu da ita shaida na biyu shine ta haɗa da rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa ya sadu da ita kace ba ba da sadaki wato ainihin cikakke wannan ita ce mas'alan irkha'us sutur wanda imam mali ya yi babi guda a muwatsa a kanta babu irha'i sutur babi da ke bayanin sake labule ma'aurata su sake labule sake labulen shida ne na cewa mijin ya sadu da matarsa ya kawo asar na umar bin khattab sai na umar yace ai hukunci dangane da matar da aka aurar da ita mijinta ya aure ta sai suka shiga ɗaki ya saki labule sai na mara faɗar faqad wajaba sadaku sadaki ya tabbata haka zai bin sabit ma ya faɗa me yasa saboda ba galibi inda mutum ya aure amarya har suka shiga ɗaki suka kulle ko suka saki labule to ya ce bai samu da ita ba idan an ce saki labule shaida ne na cewa ya sazu da ita in ce ballantana kulle kofa ballantana kulle kofa ballantana ce sun yi kwana biyu ko kwana uku ko sun yi wata ko sun yi shekara saboda haka magana na mata ne ta tantanci sadaki gaba ɗaya cikakke saboda al'ada yana mata shaida akan haka yana da wuya mutum ya tare da amaryarsa su shiga ɗaki su sake labule ba tare da sun sadu kuma su kulle kofa ballantana ce sun kwana ce wa in yakun min ha hanukulun falqasam alaihi wal wajibu nisfu maltazam wa yagrumu al jami'a mahma na kala wa in yakun la libtina'i khala فالقول bal زائد وقيل بل لزوجة وما min من عمل ce wa in yakun min hanu kulun idan ta kiran tsuwa falqasam alaihi to shi mijin kuma ya zama wajibi ya rantse wal ba abin da ya wajaba a kansa nisfu maltaza min abin da ya lizimta na sadaki muka ce shaida al'ada ta mata shaidan cewa lalle an sadu da ita tun da an shiga daki da ita an rufe ko da ko saki labule ne sai aka ce ta rantse za ka ce ta rantse sai ta ce ita ba ta rantse ba tun da take rantsu wannan. zai zama mijin ya samu shaida guda ɗaya nukuli ake cewa kin rantsuwa kin rantsuwanta nan shaida ne na mijin cewa bai sadu da ita ba shi kuma sai ya rantse idan ya rantse to abin da waje shi ne ba da ba da rabin sadaki saboda ubangiji ta ala a cikin suratul baqara ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah idan kuka sake matanku kafin ku sadu da su kuma alhalin kun faɗa musu ga abin da za ku ba su na sadaki to za ku ba su rabin sadaki za ku ba su rabin sadaki sai dai in sun yi afuwa matan namijin ya yafe ya ce ya bar mata sadakin gaba ɗaya to idan kuma ba a ba da sadaki ba ba a faɗi ga yadda za a ba da sadakin ba sai kuma aka rabu kafin a sadu aka tabbatar da ba a sadu ba ba a tare ba ma ko kuma dukan su biyu suka ce ba su sadu ba to anan zai bada mutu'a ne zai mata alheri ne kawai zai ce wadan tunin a ta takalman sa sarka da yan kunne da sauransu sai ya bata ko da dauki kuɗi ya bata shi ne ake ce masa mutu'a ne ka. abin nan mutu'a na mutu'atu talak to da haka idan har ya tabbata ta kiran tsuwa to akwai shakka a cikin lamarin ta sai a ce an samu shaida ɗaya miji shi ya rantse idan ya rantse shi kenan sai a ce ba da rabin sadaki da nassin alqur'ani sai ke wa yaghrimu aljami'a mahma nakala wa in yakun la libtina'i karkhala wa yaghrimu aljami'a wa yaghrimu aljami'a yana biyan dukkanin sadakin mahma nakala duk lokacin da ya kiran tsuwa idan mijin ya kiya rantse aka ce matar ta sai ta ki ta rantse sai aka ce to shi mijin ya rantse cewa bai sadu da ita ba shi ma ya ce bai zai rantse ba to shi kenan sai ba da wato ainihin sadaki cikakke domin kin rantsuwansa ya gaskanta abun da ita matan ta faɗa saboda haka sai zama sadaki zai bayar cikakke ba rabin sadaki ba sai ce wa in yakun la libtina'i qarkhala sai ka gyara ina ka irin na wani Mu in yakun ya zama kala ya kaɗaita da ita lalibtina'i amma ba don a tare ba ya kaɗaita da ita amma ba don tarewa ba wato ba a riga an kai ta gidan mijinta ba a wani wuri suka haɗu ko a gidan matan ko a gidansa ko kuma a wani wuri daban dai amma ba a yi biki an ɗauki ta an kai ta gidan mijinta ba ba ta tare ba sai zama ya wofinta da ma'ana ya kaɗe ta da ita ba lokacin kafin a tare an daura aure kafin a tare sai ce fal qawlu za'irin wa qila bal li zawjatin wa ma alayhi min amal wal qawlu magana qawlu za'irin magana mai ziyara ne a cikin su ya duba wa ya ziyarci wani idan matan ne ta ziyarce shi a gidansa to shi kenan in ta ya sadu da ita tana da gaskiya tana da gaskiya idan kuma mijin ne ya ziyarce ta a gidansu idan ya ce bai samu da ita ba za a goyi bayansa saboda mai saboda al'ada tana goyon bayan wannan al'adatu muhakkamatu idan mutum ya aure ba zaura misali galibi ita ne ake daura mata aure ba tare da an tare ba sai ta ziyarce shi a ɗakinsa to al'ada tana hukunta lalle zai wuya ba su sadu ba amma in shi je gidansu gidansu kunayensa su gaisa wal'ada al'ada tana nuna zai wuya a tiya faru da ita duk da zai iya faruwa amma galibi dai ba zai samu da ita ba to sai a ce in shi yayi ziyara maganarsa za a za a karba da yake bai sadu da ita ba in kuma ita ta yi ziyara to maganarta za a karba da ta ce ya sadu da ita saboda al'ada yana hukunta haka sai ce wakila bal wasu ka ce a a lizaujatin wato maganar na mata ne wato ko da shi ne ya kai ziyara ko ita ta kai ziyara in dai ta ce ya sadu da ita ko shi ne ya kai mata ziyara gidansu to maganar ta za a yi da shi za a ce ba da abin nan taron sai sai ba da sadaki gaba daya amma ya ce wa ma alaihi min amal wannan babu aiki akan wannan ba a aiki da wannan saboda ai al'ada za ta rusa wannan duk da cewa hakan iya faruwa amma galibi bai zai faruwa don mutumin da ya daura wa mace aure ko budurwa ko bazawara sai je gidan surkunayen sai gaisa da ita yana da wuya ya saki kar ya iya saduwa da ita zai wuya amma in gidansa ta zo to zai iya samun nishaɗi ya sadu da ita ko kuma a samu cewa ya ɗauke ta ya kai ta hotel ya kai ta wani gida inda ake ga zai iya sakewa wannan in ta ya sadu da ita za a yadda da ita domin suna iya karewa a wani wurin amma dai a gidan babanta yana da wahala zai ji kunya saka sai zama magana maganar wanda ya kai ziyara ne kaga idan ɗaukar ya kai ta wani wuri ai ita ne ta kai masa ziyara amma in ne zo gida to ne ya kawo ziyara saboda a nan an gina wannan hukuncin akan al'ada a lokacin da ake gari na da nishaɗi da zai iya saduwa da ita shine lokacin da ta je gidansa ko ya ɗauke ta kai ta hotel kuma wuri to idan sun rabu sai ta ce ya sadu da ni to za a yadda ya ba da sadaki cikin amma idan gidansa ya kawo ziyara idan su ya kawo ziyara sannan yana da wuya ya saki idan ce bai sadu da ita ba ko ta faɗa za a za a gaskanta ta za a gaskanta ta ko da ka magana maganan maganan sa ne haka nan idan shi ya ɗauki ta kai ta wani wuri in kuma ziyara suka je gidan dangi dukansu guda biyu to nan ma maganan ba ainihin maganan miji ne ba maganan abin nan maganan mata ne saboda haka idan a maganar miji idan ainihin suka kai ziyara dukkaninsu wani gidan danginta ko gidan danginsa inda ake ga zai sake ba in yace bai sadu da ita ba za a yadda shi saboda yana da wuya iya sakewa a irin wayannan wayannan wurare so da haka dukkan wanda aka ce magana maganan sa ne to zai hada da rantsuwa sai a bashi gaskiya idan mace ce a bata gaskiya a bata sadaki cikakke idan maganar miji aka karba ba shi gaskiya ya ba rabin sadaki idan kuma dukkanin su sun yi istifaki akan cewa ba su sadu ba to sai ya yadda ba su sadun ba shikenan sai ya zama rabin sadaki za a bayar in sun yi ittifaki duka biyu akan sun sadu kaga wannan babu matsala zai ba da sadaki zai ba da sadaki cikakke to sai rage idda kuma idan har ya tabbata sun keɓanta a ɗaki ko an yi hukuncin sun sadu ko an yi hukuncin ba su sadu ba to za ta yi idda da idda haƙƙin Allah ne ko da sun kore gaba ɗaya suka ce ba su sadu ba to sai ta yi idda kafin kafin a musu abin nan kafin ta sake ta sake wani auren yace wa man kasar zawjata thumma tallaqa ya'khudha ma qurbi ahadin mutlaqa wal akhdhu imma radlaha shuhuru thalathatun idan mahzuru wa man kasar zaujata duk wanda ya matarsa tufafi sun matallaka sannan sai ya sake ta ko ya akhuzuha zai karɓi tufafin da ya mata ɗin ma qurbi ahdin tare da kusancin wato lokaci in bai daɗe da mata wannan ɗinkin ba mutlaka saki babu kaidi tufafin ya tsofa ko ko bai tsofa ba amma nan kafin mu yi ta ana nufin tufafin da alkali zai sa shi ya dinga yi wa matarsa kamar mace ce ta kai kuka cewa mijinta ba mata sutura sai alkali ya hukunci ya ce to duk wata ka sutura ɗaya ko duk wata shida ka ɗaya ko duk shekara ka sutura biyu gwargwadon da al'adan garin ya gudana wannan suturan wajibi ne mata to shikenan ya mata bai wuce wata ɗaya ba sai ya sake ta yana da dama ya karbi wannan sutura domin an tilasta masa ne an sa shi dole ya bayar amma idan shi ya ga dama irin na al'ada ya yi mata tufafi a ganin damansa ba na wajibi ba to wannan ko ko da yau ya bata yau ya sake ta babu daman ya karbi wannan tufafi babu daman ya karba saboda wannan ya zama ya zama hadiya ya zama kyauta ne kyauta ko ba a maida ba a maida ita idan an yi ta shi kenan kai ba za ka abin nan ba za ka kwace ba to sai ce wa man abin nan wa man kasar zaujata sun matsallaka duk wanda ya yi wa matarsa tufafi sannan sai ya sake amma tufafin da alƙali ya wajarta masa ya dinga mata ba wanda ya mata na gani dama na kyauta ba to ya kuzo zuwa zai karbi wannan tufafin ma qurbi ahdin tare da kusancin zamani mutlaqa saki babu kaidi tufafin ya tsofa ko bai tsofa wato kusancin din shine zama da ya kai wata uku ba yasa ce wal akhdhu imma radlaha shuhuru salasatun fasa'ida mahzuru wal akhdhu karban tufafin da miji yau matarsa imma radbiha laha shuhuru salasatun idan watanni guda uku suka shuɗe wato har rigan ta kai wata uku ko atamfan ta kai wata uku fasa'ida ko sama da wata uku mahzuru wannan abun haramtawa ne wato in koda wanda alƙalin yace ayi ne sai kai mata amma ta kai wata uku tana daura shi ko ya kai wata uku a wurinta to bai halatta ka karba ba saboda yanzu ya riga ya zama ya zama nata kenan tunda ba sabo bane ya riga ya zama ya zama tsoho saboda haka wannan shine hukuncin tufafin da alkali ya yi hukunci a dinga wa mace sai ce wa in yakuna ikhtalafa fil malbasi فالقول قول زوجة في الأنفس في الأنفس في الأنفس والقول للزوجة والقول للزوج بثوب ممتهن وليس ذات الحمل بالحمل اكترا أنفس كو أنفس يا كما تزما أنفس كو واي ناس أنفس ناكا كو وشيني دي دي أما أنفس كسكريني تيم بسر أكو جينا كسكريني زي بيكو ناو أنفس أنفس wa in ya kuna talafa idan miji da matan suka saba fil malbasi a wajen tufafi din wannan yace tufafin nan na wajibi ne wanda ka mini shi kuma yace a'a ka ita tace wannan tufafin wanda ka na kyauta ne ba na wajibi ba ne ba ma ka karfe shi don karface ni shi kuma yace a'a tufafin nan wanda alkali yace dole in dinga miki irin sa ne saboda haka zaki bani kayana sai suka saba fal qawlu qawlu zawjatin magana maganar mace ne fil anfasi babin da ya fi tsada al'anfas in ce al'anfas kuma kaga jam'u nafsi ne rayuka kenan da yawa al'anfas jam'u nafi abun nan mubalaga na nafis nafisun abu mai tsada so da haka in an ga tufafin mai tsada ne to sai a ce a ah, ta fi ka gaskiya kyauta ta mata wannan alheri ne ba irin wanda alkali ya ce ka dinga mata ba ne. sai ta rantse ta tafi da kayanta kun fahimta sai ce wal qawlu zawji bi thawbin mumtahan amma magana kuma namiji ne bi thawbin da tufafi mumtahan wanda bai da daraja shine munta kamar kace tufafi marar marar kima daga imtihan walakantan abu tufafi walakantan ce idan tufafi ne wanda ba mai tsada ba to sai a ce maganar maganar miji ne zai iya karban kayansa in bai wuce wata uku ba saboda mai saboda alƙali baya wajabta mutum yi wa matarsa tufafi mai tsada dan daidai zai mata tufafin da za ta iya zuwa sana'a da shi za ta iya sana'a da shi za ta iya daka da shi za ta iya surfe da shi za ta iya girki da shi da makamancinsa saboda haka sai a ce zance zance mafi inganci magana maganan ne sai ce walaysa zatil hamli ma botan ciki abin nan walabsu ne kam walubsu walubsu zatil hamli tufafin ma'abocin ciki karan ya gwamu fil hamdi da ciki shi ko ka kwace shi idan tana da ciki kuma duk tufafin da kamata dole ka bar mata tunda za ta reni cikin ka ba da ta ciki tiyara ba so zaka shi wannan wannan tufafin ba a kwace ba kun fahimci matsalan idan alkali ne ya wajabta ya mata tufafi sai ya yi mata wannan wanda ya mata din in bai kai wata uku garin ya sake ta yana da dama ya ce ba ni kayana ba ni kayana idan kuma tufafin da ya mata raɗin kansa ne to in ya sake ta ba zai karba ba me yasa ba zai karba ba saboda manzo sama ya hana kai kyauta ta karba Al'adu, fi hibati kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi kai wanda zai kyauta ya kwace kyauta kaman kare ne yayi amai kuma ya lashe amai manzo sama ya ce laysa lana masalu sawi mu ba a mana irin wannan mummunan sifa al'umma ta ba ta sifantu da irin wannan mummunan sifa ba mu da wannan mummunan sifa so da haka ba za ka yi kyauta ka kwace ba yake kyauta ya kwace kawai uba ne in ya ba wa babansa in ya ba ɗansa wani abu zai iya kwace ba ma da sharuɗai sharadi na farko ya zama bai yi aure da sababin wannan kyautan da ya bashi ba in ya auri mata da sababin jarin da ya bashi to fa bai zai kwace ba domin kila ta yi da shi ne saboda ta ga yana da jari zai iya rike ta ba dama ya kwace shi haka nan idan ya bara a bisa fiskan tamfayi ne miskini ne ba da komai ya tausaya ana sai a ɗauke shi sadar da zumunci ne kamar sadaka ne dan ma ba zai da zai kwace to amma in ba haka ba haka kawai kawai mutum alheri ko miji ne yau matarsa ko matarsa miji to ba zai karɓa ba ba zai karɓa ba saboda ai wanda ya kyauta baya komawa ya kwace ya kwace kyautansa saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mummunan misali ne mummunan sifa ne al'umma ta ba su sifa da wannan ba kaman kare ne amayya wato ainihin ya lashi to wannan kenan idan kuma suka yi saɓani wannan ya ce shi ya ce wannan tufafin na miki shi ne don cikin wanda alkali ya ce a miki ko da aka ki bani bayan ya sake ta kenan bai kai wata uku ba shi kuma ita kuma sai ta ce a'a wannan kyauta ka bani to sai mu duba tufafin mai tsada ne kuma sai aka idan mai tsada ne sai a gaskata ta cewa wannan kyauta ne mata kyauta ne ya masa saboda haka ba zai kwace ba idan kuma mai arhani ta ce ta wannan na dole ne na wajibi ne dan dole kai wa matar ka tufafi kaga ta dauke shi na wajibi ne nan kuma zai iya kwacewa idan bai wuce wata uku ba in ya wuce wata uku kuma ai shi ke na riga ya tsufa an riga an gama amfani da shi to bai kamata ya karba ba duka wannan an gina shi akan al'ada amma idan al'adan garin ku. dama mai tsadan ake yi da na alkalin da ba na alkalin ba kaga hukuncin zai canja ko mai tsadan ne alkali yake hukuntawa mai arhan kuma shi ne kyautan to kaga sai hukunci sai ya sai ya canja to sannan kuma mu a al'adar mu galibi ai zani da zaka yi wa iyalinka kusan akwai kyauta a cikin sa dan zaka ka duba iya karfinka ne kamata zani da kyau in iya na wajibi ne kila turmin dubu biyu ya isa kamar ka je ka so turmin dubu biyar ko turmin dubu bakwai wasu min dubu goma wani ma na dubu ɗari zai sa ba matarsa ke kyautan ta shiga a ciki sannan kuma yau a ce ka saki matarka sai ka ce duk zanuwan da kamata ta dawo ta dawo da su wanda kamata bana duk ta dawo da su ga ka zama karamin mutum kenan to nan gaba idan ka je ka nemi aure za a ce ai da ya saki matarsa kawai zai kwace kayan da ya mata to ga akwai abun tsoro a baka mata ka yi wa kanka illa to da ka abin da yafi in ka saki mace kai ka bar mata duk abun da ka mallaka domin a matsayin kyauta ne sannan sai hukuncin kayan daki kuma ya shigo idan mutum ya canja matarsa do da katifa da kujeru da tv da fridge yanzu idan ya zo idan ya sake ta in ya sake ta zai kwace wannan abun ko kuma zai bata ta tafi da shi shine bai zai kwace ba za ta tafi da kayanta domin bai domin kyauta ne ba abu ne na lalura ba mun fahimta domin dama tana da shi ai kafin ta zo gidanka ta zo da wayannan kayayyakin ko ta zo da gado sai ka canja mata gadon shikenan ka mata kyauta ne sannan haka nan kujeru ko bata zo da shi ba ka siya mata a matsayin ita ka siyawa wannan ba lalura ba ne ka mata kyauta ne haka cibi da sauransu amma fris idan ba na ɗakin ta bane na kitchen ne aka sau shi babba aka ajiye to wannan na gida ne in ka tafiya barata ba ta ɗauke shi ba amma wanda ka siya mata a ɗakin ta kace bari na siya miki fridge ba fridge nan ko kuma abin da ya shafi sauran kayayyaki na ɗaki wanda ita ne take amfani da shi ko ɗakin ta ne ka sa to nan ba za ka karɓa ba don wannan rikicin shi ma yana faruwa ina ga bai kai shekara ba nan gari wani ya saki matarsa ya tafo da da picot mota bude ɗiya. shi zai zo ya kwashe kayanta gaba ɗaya bayan ta ɗauke kayan akan abin da za a kwashe a ah, ta zo ne za ta ɗauka sai ce ba za ta ɗauka ba to da aka ai ba kayanta ne kayansa ne shi na ka ce to zai a yi fatawa sai aka kira ni na ce a kayanta ne sai ya yi mata ne ba zai kyauta kuma ya fasa kyautan ba sai ce to shi ke na loda kawai sai juya ya tafi aka loda mata kayanta so ka san da wannan wannan kayayyakin da kake saya sai dai in kayan kicin ne ka saya wanda kowa da kowa yana amfani da shi misali a ce matanka ka biyu kowace mace ma da shi take amfani to kaga wannan ka saya wa kanka ne amma wannan da falonta da ɗakinta wannan ma da falonta da ɗakinta sai kai musu kaya misali a ce kai sabon gida sabon gida sai ka sai kayayyaki kowace ka canja mata kayanta ka siya mata kaya mai tsada a ɗakinta da falonta duk abin da ake bukata su wardrobe su gado su katifa da shimfiɗin gadon da da fridge da da da kujeru masu tsada da da abun nan mai sunansa TV da sauransu duk abin da ake bukata ka ce duk kar ku ɗauko komai na muku komai ku zo kawai kowace ta ɗauko da kanta kawai tufafinta ta taho shi kenan sai aka zo aka tare bayan kwana dai kawai shi kenan sai ka samu matsala sai ka sake ta don ka sake ta kaf za ta kwashe wannan kayan eh kyauta ka mata ai amma gidanka kan gidanka ne ba ta kwashe ɗakin da da falon ta ba <laughs> wannan al'ada an zanna ta ne amma ko hira ake zaka ce ai na canja muku kayan dakunan ku gaba ɗin ku kaga sai ka mata ne na siya muku gado na siya muku cibi, na siya muku kaza na siya muku kaza to wannan haƙƙin ta ne in ka sake ta ta ɗauko mota za ta kwashe ka ba za ka ce kar ta kwashe ba domin ka yi mata ne kuma bai zama wajibi ka mata ba in haka ne ka je ka gyara ɗakin ka kawai ka sa ka ɗakin ka katifa da falon ka kujeru kaga za ku dinga kwana a ɗakin in ka sake ta ba za ta ce za ta kwashe wannan kayan ba domin wannan naka ne kowa sai kanka ka siyawa amma ɗakin ta kam ɗakin ta ne in ka siya ka kawo mata to ka ba ta kyauta ne wannan hadiya ce manzo sama ya hana kuma kai kyauta ka ka kwace to shi yasa ka ce idan tufafin irin na kyauta ne ba za ka karba ba in kuma irin wanda aka wajabta kai ne to za ka karba saboda haka kuma idan mutum ya ya kwacin kuma ya zo da kimansa ne da mutuncinsa gara ka bar masa kuma fi sabilillahi koda ta bata maka ai a shari'ar musulunci amma idan ka saki mace ana son ka mata alheri kuma gurgudun halinka mai wadata ya gurgudun wadata sab talaka ya gurgudun talaka wani dan turmi biyu zai siya ya hada da takalmi da sarka da yan kunne da dubu biyu ya bata wani kuma wadatansa ya kai ya bata gidansa na dogire da da, da mota jeep eh, ya bata miliyan biyu ta je ta yi jari kaga wannan duk tamattu'i ne tamattu'uhunna على musi qadaru alal muqtiri qadaru وذاك haka gurgurdun halin ka ko حقا ta المتقي haqqan حقا على wata ayan haqqan alal musi الله ne ga masu tsoron to wannan to ina ga kuma a ce abin da ka ma ka ce zaka kwace wanda ka bayan ka bar mata wanda ka ana son kuma ka mata wani alheri domin ta dan ji sanyi sanyi Ka ta da miliyan goma kasa za ka dan rage mata dafi kenan ko gurgudun halin ka in baka da shi kuma ko dubu biyar ma ka bata gurgudun yadda kake da shi so irin wannan wannan shine hukunci duk wannan ana gina shi akan al'ada da kuma abin da shari'a ta ce sai ayi naka ne nata ne al'ada ita za ta hukunta wannan ba abin nan za ka bar mata ba za ka karba ba wannan kuma sai shari'a ta shigo sai a duba a ga to menene mallakin ta a ciki ta ka bata ko kuma ainihin karo ka siya mata al'ada dai ba za ka so canja mace kayan daki ka ce mata aro ne wai za ta biya ka ba a'a hukunin sabani kai kace kyauta ita ta ce kyauta ne kai kuma kace a'a ni na ba ta aron kuɗi ne na siya mata ne aro za ta biya ni hankali to maganar ta za a yadda da shi ba za a yadda da ba za a yadda da maganar ka ba ah, to me ciki kuma saboda ɗawainiyar cikin ka da take yi domin ɗana ka ne ba nata ba ne saboda haka sai a ce ta ci gaba da renon yaro kuma ta ci gaba da amfani da wannan tufafi din sai za ka ba ta abinci ma ka ba ta wurin zama saboda yaro dan idan ta halaka to ɗanka ya ɗanka ya halaka sai ce abin nan eh, wa in yakuna wa haythu ma ma fi zamani yuqalu lizawjati fihi bayyini wa alzuha yaminu zawjin yujibu wa in arada qalbaha fatuqlabu yace wa haisu ma ma sai ka gyara ba ma ba kuskure ne wa haisu ma ma yayin da saɓaninsu ya kasance fi zamani a zamani a zamani ne ita ce tufafin nan ya wuce wata uku da da ba za ka karɓa ba shi kuma ya ce a bai kai wata uku ba yuqalu lizawjati za a ce wa matan fihi dangane da shanin sa bayyini ki kawo shaida wato za a karfi maganan mata ne cewa ya wuce me abin nan ya wuce wata uku sai a ce ta kawo ta kawo shaida wa gajiya wanta. yamina zaujin yuju wato idan ta gajiya ba ta kawo shaida ba to yamina zaujin yujibu yujibu yana wajabta yamina zaujin wato rantsuwan shi miji ne ma'ana yanzu magana ta miji ne sai rantsi wa in arada qalbaha in ya nufin a juyar da rantsuwan ita ta rantsa fa tuklabu ana juyarwa. Mana idan suka yi sabani ita tace wata uku ne shi kuma a ita tace ya wuce wata uku shi kuma yace bai wuce wata uku ba to sai ce ta kawo shaida nan ba wai an karbi maganan da an karbi maganan ta dari bisa dari za a ce ta rantse ne da aka ce ta kawo shaida to maganan ta yana da rauni domin asali ya zama ba a kai wata uku ba saboda ka'ida al-asl fil umuri al-ariza al-adam asalin duk abin da bijirowa yake yi to ya zama babu shine sai an tabbatar akwai shi shi yasa nan sai a ce mata bayyini ai hati albayyana, ki zo da shaidu ki zo da shaidu kaga bangaren ta bai da karfi kenan to idan ta kasa kawo shaidu shine wa adduha ta kasa kawo shaidu to wannan kasa kawo shaidun yamina zaujin yujibu ina wajen karan shi kuma miji sai a ce to ya rantsa kawai ya karbi tufafinsa dama ka'idar shi ne albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara saboda haka tunda ita take ba a wuce ya wuce wata uku to yanzu ita ce mai da'awa don asali ya zama bai kai wata uku ba sai an tabbatar da ya kai ya ce to kawo shaidu ki a tabbatar da ya kai wata uku to idan ta kawo shaidu shikenan sai ta tafi da tufafi. in ko ba ta kawo shaidu ba ta kasa to shi mijin sai a ce ya rantse billahi la ilaha illa huwa to kafin shi bai karanta ku da na mata shi ba shi ne sai a ce to ya dauka saboda bangaren sai yana da karfi rantsuwa kawai tana ba shi gaskiya amma ita kuma dole sai akwai sai sai akwai shaida saboda haka in babu shaida ba za a bata ba kuma da yake mutlaqan saki babu kaidin nan abun nan din ya tabbata abun nan eh, tufa abun nan tufafin tsoho ne ko sabo in ji wuce wannan watanni ba don tufafi yana iya tsufa kafin lokacin tsufansa ya danganta da wani irin kala ne yana iya kuma ya daɗe kuma sai a ɗan shi kamar sabo ko kuma yawan ɗaura shi da ake yi yawan ɗaura shi da ake yi to sai ya ce fa in ara wa in ara da kalbaha sai ka gyara nan ma ko ba kablaha ba dinga gyara wannan mai irin na wani sukan nan wa in ara da kalbaha idan yayi nufin ya juyar da rantsuwan ya ce ita ta rantse fa tuqlabi fatuqlabu to ana juyar da rantsuwa kun fahimta da aka ce mijin to ka kasa samo shaida kai ka sai ta ni ba ran rantsi ba in ita ta in tana da gaskiya ita ta rantsi hakan ya jawo ya dawo da rantsuwan wajen bi wajen shi mijin kenan kai wajen matan to idan ta rantsi shikenan sai a bar mata tufafi. in ba ta rantsi ba kuma ta gaskanta mijinta wanda sun ce an nukulu bin nukuli tasdiqun lin nakil awwal kin rantsuwa in sun hadu da kin rantsuwa to gaskanta wanda ya rantsuwa na farko ne kace wannan abu naka ne nace nawa ne sai abun yana hannun ka aka ce ka kawo shaida shikenan sai ka je ka kawo ba shikenan ya tabbata naka ba sai abu yake hannun ka kai ne kafi kafi yayi to sai ka kasa kashe da sai aka ce ni na rantse kaga da zan rantse za a bani sai zama ni kuma bana bukata bana son rantsuwa ko abun bai kai na rantse ba sai in ce kai ka rantse inda da kake ka rantse billahi la ilaha illa huwa na fari sai ka gori ta sai ka ki rantsuwa to kaga alaman baka da me baka da gaskiya ce ma shi kayansa kin ka ya zama shaida a me a shi wannan wanda ya rantse na farko ka gaskata saboda haka kiran sai kawai sai karɓa wannan sai karɓa kawai ba sai ya sake rantsewa ba kuma don an ce za a ci gaba a kai karan zai ta kuma abin bai zai kare ba me yasa aka ce a nan za a iya mai da rantsuwan suka ce saboda da'awa ta ne da'awa ce na tabbatar da abu ba da'awa ce na tuhuma ba amma ina da'awa ce ta tuhuma ba za a ce ka rantse ba kun fahimci wannan irin na shiga ban ɗauka ba ba fidda barawo mutum ne ya shiga ɗakin ka ya fita ko gidanka ka ango ya fita da kaje sai baka samu abin nan motar ka ba ko baka samu dai wani abu naka ba ko handset ɗinka ko computer ka ko wani abu a gidanka sai ka rasa shi to kaga zaka tuhumi wanda ya shiga ɗakin ka ba da izinin nan ba ko wanda aka hango yana zazzagayawa a waje to idan har tuhuman nan tana da ƙarfi kaga za a kama shi ya halatta a kama shi a shari'a sai a dinga bincikansa a dinga bincikansa dama ba a yadda da shi ba an ga yana zagaye wajen amma shi da aka bincike shi sai ce sam shi bai ɗauki wannan abun ba to ka shiga baka ɗauka ba ka gaya mana wa ya ɗauka kaga ba zai iya faɗa ba shine na shiga ban ɗauka ba ba fi da barawon to kenan shine barawon to amma tun da baka da tabbas baka da shaidu ba ɗari bisa ɗari kake da yakini ba to sai a ce ya rantse shi wannan mutum za a ce ya rantse wanda ake tuhuma ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai ɗauka ba sai ce shi ba zai rantse ba shi din ya rantse billahi la ilaha illa huwa da dauka shi wasu ne yake to man san kenan to ba za a yarda da wannan ba ba za a ce kai ka rantse ba don za a jefa ka cikin wani hali kai da baka ga abu ba ka isa ka rantse ba za ka rantse ba ba ka yakini to da haka in ya rantse shi kenan in ya kiyar rantse to ladabtar da shi za a dinga yi dinga masa ko bulala shi da shi da kullun da ta yamma idan to tana da ƙarfi har duka halatta masa a ɗaure shi har ya faɗa har ya faɗa in ya ƙi ya faɗa sai dai a ga a cikin shi kawai amma ba za a ce kai karan ya ƙi ya faɗa kuma ya ƙi ya rantsi da zai rantsi sai ya bar ya tafi amma ya ƙi ya rantsi to kai ba za a ce karan ba tunda ba ka da tabbas ai to akan me za ka rantsi wannan ita ce minu tuma wannan dawa tuma ba a mai da rantsuwa akan wanda zan je dawa ina ji mun karanta shi a baya wa tumatun in qawiyat biha yajib yaminu mathumin wa ma in tanqalib tuhuma in sai karfi to ana sa wanda ake tuhuman ya rantse amma fa ba za ta juya kuma akan wanda yake tuhuman ba ba za a ce shi ya rantse ba saboda akan me zai rantse shi ma yana da wayo da zai taba ya ya rantse ba to sai ce wa man yutafaslun ko fasali wa man yutallik talqatan raj'iyya thumma arada al-awda liz-zawjiyya fal-qawlu liz-zawjati wal-yaminu ala inqida'i iddatin tubinu wa man yutallik talqatan raja'iyya wanda ya saki mata sa saki na komi shine saki daya ko kuma saki nawa saki biyu summa arada al'auda sannan yayin nufin ya koma lizaujiya ga auratayyansa wato yayin nufin ya dawo da matarsa sai mata ta ce tsam na riga na gama idda yace na dawo da ke ta ce ya kama karaka na gama idda shi kuma yace san baki gama ba shine falqawlu magana lizaujati na mata ne wato za a yi daga maganan matan cewa ta gama idda wal yaminu sai ta hada da rantsuwa shine ma'anar da rantsuwa din ta rantsa billahi la ilaha illa wa ta gama idda to shikenan ba dama ta zama matarka sai an sake tsaba daurare da yadda sai mace yadda ba shikenan to shine ana yace alan qida idda tubin fal qawlu magana liz zawjati na mace ne na matar ne wal yaminu da rantsuwa alan qida'i iddatin a bisa karewan idda tubinu da take bayyanar da wato igiyan auren miji shine ma'anar biyu. kamar cika tambayi ne amma yana da ma'ana idan mace tana cikin idda kuma saki ne raja'i a yana bayanar da har yanzu kamar matarsa ne tunda ka gan yace na dawo da ita shikenan kai ko bai faɗa ba zai iya saduwa da ita da niyan ya dawo da ita kuma ta dawo sai daga baya kafa da kawai ba zai ba in ji da niyan ya dawo da ita ya sadu da ita bai ce mata komai ba da niyan ya ya sadu da ita ya abin nan ya dawo da ita sai afka mata shikenan tana nan a matarsa ta dawo sai dai ya ba kafa shida kawai daga baya na dawo da mata ko kuma dinga tambayawa ne ya dawo da matarsa ya dawo da ita to wannan kenan to sai ya zamana abin da kenan idda tana bayyana haka in ya mutu kuma tana za ta yi ta gaba kuma tana da gado za ta yi ta gaba kuma tana da gado in ita ma ta mutu zai gaje ta to wannan sabani da aka yi na cewa abun nan a ah, magana ta ta miji ne ta mata ne ba ta miji ba a bisa karewan karewan idda to kamar ya saba wancan ka'idan da muka ba shine al'asu fil umur al'ariba al'adab domin cewa ta gama idda abu ne da yake bijirowa asali ya zama babu shi sai an sai an tabbatar da shi sai an tabbatar da shi to yanzu wace hanya ne za a tabbatar da shi tun da iddan nan jini uku ne inda da watanni ne nan. ya rubuta ran kaza ga watan kaza na sake ya rubuta to sai a duba a ga ta kai wata uku ko wata kai ba idan ba ta al'ada saboda tsofa ko yarinta to sai zamana ba wai tana tana idda da da watanni bane tana idda da al'ada ne wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salatata batan da aka sake za ta yi idda wata uku sai ta ce ai ai za ta yi al'ada ba za ta yi al'ada guda uku shine ta gama idda sai ta ce ai ta gama ta gama al'adan ta ta gama iddan ta ta yi al'ada guda uku sai don ka ce ba ta yi ba ya kai ka sani ya za ka yi ka sani ka sake ta ita ta san lokacin zuwan al'adan ta da lokacin sakewansa sai ka ce ai ba ta yi ba ya za ka yi ka gane sai ya za ka yi amma ita da ta ce ta yi ta yi al'ada guda uku to shikenan ita ne ta sani ta yi ko ba ta yi ba mun fahimta so da haka duk abin da babu shi baka san an yi shi wato tabbatar da an yi shi bai zai yi a wurin ka ba amma abin da da awan an yi abu to shikenan shi yana da hanyar da zai tabbatar mutum ne ce yana abin nan kace kana bin mutum bashi sai ce baka bin sa kaga shi ne fi ka gaskiya sai a ce to kai sai ka kawo shaida tunda abu ne wanda ba ba tabbatar ya yiwu ba sai akwai sai akwai sai wanda ya san ya yaushe ya tabbatar da shi to sai kuma sai ya ce a ai na biya ka shi kuma yace baka biya ni ba to wanda yace na biyan nan kuma yanzu shi ne zai kawo shaida amma yanzu da za a ce ka je ka kawo shaidan bai biya ka ba mutum ne kana bin sa dubu ɗari sai ce na yadda kana bi na dubu ɗari kaga inda ya ce bai dawo ba kai ne za ka kawo shaida ba tun da kai kai da awan abun da babu asali to sai ce na yadda kana bi na dubu ɗari amma na biya ka dubu ɗari to idan alkali ya ce sai ce ban biya ba ban biya ba ai baka biya ni ba baka biya ni ba sai alkali ya ce to tunda kai ka kawo ƙara ka je ka kawo shaidun ba biya ka ba dole zai yiwu ba zai taɓa yiwa ba saboda to shi yasa shari'a ba ta yarda da wannan ba sai a ce shi wanda ya ce ya biya ya je ya kawo shaidun ya biya saboda abun da ya faru shi ake kawo shaida a kan sun zuma ce ne ka sake ta sai ta ce maka ta gama ta gama abun nan ta gama idda sai ka ce a ba ta gama ba ta gama idda ta yi jini uku kuma lokacin zai iya yiwa ta jini uku a ce wata biyu ne da ta zai yiwa ta jini uku sai ka kuma kace a ba ta yi ba jini biyu jini biyu ta yi ya kai kasan jini biyu ta yi tunda ka sake ta ba ka tare da ita ka ga maganar ta ne zai fi zai fi karfi sannan ka'ida ta biyu shine yutadu fil furuji ma la yutadu fi ghayriha duk abin da ya shafi harkan aure saduwa da mace ana itiyadi a ciki ana gudun shakka a cikin sa ana gudun shakka saboda haka idan kai shakka idan akwai shakka a aurenka to ba za a yadda ka sadu da matarka ba saboda za je ka fada haram iya fadawa haram to tunda ita ta ce ta gama kai kuma kace bata gama ba in kace ka dawo da ita fa ba waje sabon aure to kaga akwai wani ta gama kaga zaka je ka fada zina ne zaka je ka aikata haramun ne ya ce ta a'a shi aure ba a gina shi akan shakka da fi furoji ma la da fi gairi da mun ya shafi akan aure to ana itiyadi mana ana gudun shakka dama ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da kake shakka a kansa ka ribu da shi zuwa ga abin da baka baka shakka a kansa na fata mun fahimta shine wa wa wannan wa zuhtiyadin fi umuri dini man farra min shakkin ila yaqini wanda yake gudun shakka da zuwa ga yaqini to wannan shine mai itiyadi kuma addini ana buƙatan itiyadi duk abin da kake shakkan halal faran kai ka jale shi ka je zuwa ga wanda yake na wanda wanda yake na halal to sai ce thumma lahu irtija'u thumma lahu irtija'uha haythu al-kadhib mustawdahu min az-zaman al-muqtarib wa madda min zalika mutallaqa bi wa abadan musaddaqa yace thumma lahu irtija'uha sannan mace sannan shi mijin yana da daman ya dawo da ita ko da ta ce ta gama idda haisul kadib yayin da ƙarya mustawbahun abun bayyanawa ne min zamani al-muqtari daga zamani wanda yake makusanci wato idan ƙarya ta bayyana karara to wannan kuma zaka iya cewa ka dawo da ita misali kaman da sakin ta bai wuce wata ɗaya ba ta ta gama idda ta yi jini uku to a shari'a ba a jini uku a wata ɗaya ba a jini uku a ce mace tana al'ada sau uku a wata ɗaya sai dai al'ada ɗaya ko biyu ana yin biyu amma ba a yin guda guda uku a wata ɗaya ko a al'ada to saboda haka sai zamana kenan wannan ƙarya ta ya bayyana mutum da ƙaryanta ya bayyana saboda kusancin zamani yanzu in kace ka mace ita ta koma ba za a karɓi magana ta ba wannan ba ni magana rantsuwa ma idan ta yi dawan abin da bai wuce wato bai wuce wata ɗaya ba bai wuce wata ɗaya ba to wani lokaci ne mafi kusa da mace za ta iya gama iddanta wasu malayan suka ce kwana arba'in wasu suka ce kwana hamsin wasu suka ce wata biyu don ba dole sai ya kasa ta uku ba ba kamar yadda ko suke ɗaukan dole sai ya kai wata uku ba ya danganta da matan ne idan matar a wata sau ɗaya take al'ada ma to zai yi wa kafin wata uku mata gama misali a ce yanzu ana sakanta yau an sake ta yau kenan cewa shagari al'adan ta ya zo to za a ce ta yi sarki ɗaya al'adan ne ya kwana uku sai ya ɗauke kaga kwana hudu da sakin ta kenan ko bayan sati biyu kwana sha biyar sai ta sake gani wani al'ada kaga sabon al'ada ne ko za a ce ta yi tsarki biyu kwana sha hudu ga kwana hudu kwana nawa ne kwana sha takwas to sai ta yi kwana uku sai al'adan ya ɗauke daga kwana nawa kenan ishirin da ɗaya za a ce ta yi tsarki biyu ko yanzu ta shiga wani tsarki ta yi kwana goma sha biyar sai al'ada ya zo in ka sa kwana sha biyar da sha hudu sani biyu nan ko ka sa sha biyar din ma da ashirin da ɗaya zama kwana nawa talatin da shida to al'adan sai ya dawo kuma yana dawo wannan shi kenan ka gama idda ba sai ka gama shi ba Ta ga a cikin wata ɗaya da wani abu ta iya me ta iya gamawa saboda ana sake ta al'adan yazo ko aka sake ta da yamma al'ada yazo za a ce ta yi tsarki ta kaga yanzu lissafin jini biyu ake yi nan gaba ko a ce sarki biyu to wannan haka ne wannan inda a ce in a ce kuma wanda take yin al'ada sau biyu sau biyu a abin a wata, ba a wata kwana sha biyar tsakani an sake ta yau sai al'adar ta ya zo misali mai yin kwana uku ne ya ɗauki ba kwana hudu ba bayan sati biyu sai al'adar ta sai ya sake dawowa kaga dai al'adan ta zo bayan an sake ta da kwana da ya za a ce ta yi tsarki daya bayan kwana uku ya dauke kwana hudu bayan kwana sha biyar sai al'adan ya dawo za a ce ta yi tsarki biyu sha biyar ga hudu zai baka sha tara to tana tafiya kuma kwana uku sai ya ɗauke in ka da zama nawa ashirin da daya to bayan sati biyu ya sake zuwa saboda haka kaga kenan mai al'ada sau biyu tana yi sau nawa tana yin abun nan tana yin tana yin al'adar ta shine ne wannan lissafin na dazun kenan da muka yi amma me yin a wata wata sau ɗayan kuma za ta iya gama a wata biyu ita kuma misali yanzu a ce tana al'ada ne kwana shida bari mu sa kwana shida an sake ta yau sai ta yi al'ada ba ta yi jini ɗaya ba abin nan a gobe sai al'ada ta zo za ta ta yi sarki ɗaya to sai ta yi kwana shida tana yi kwana shida in kada kwana nawa kenan kwana bakwai to sai ta kwana ashirin da nawa kafin al'adar ya zo kwana ashirin da shida kwana ashirin da shida sai al'ada ya zo kaga a wata sau ɗaya fiti kenan ashirin da shida gashi da in kada zai zama ga bakwai ka in kada zai zama kwana talatin da biyu kwana talatin da uku talatin da uku to a kwana talatin da uku nan ta yi tsarki biyu to sai ta kwana shida in ka haɗa ya zama talatin da tara talatin da tara to bayan ta yi tsarki bayan kwana ashirin da hudu sai al'ada ya sake zuwa mata a ga ka haɗa ashirin da tara ga ga ga nan ga ga nan talatin da tara kai ga kwana ashirin da hudu zai baka nawa kenan zai baka sittin da uku to a can da muke da muke sa ashirin da shida shida nan za mu cire kwana biyu domin kwana idan idan mun cire kwana shida a wata a ga gajin ashirin da hudu aka bayar kenan ba ashirin da shida ba ne in ka cire kwana biyu zai baka wata biyu ne kwana sittin da ɗaya ta gama me ta gama al'adanta kwana sittin da ɗaya ta gama ta gama al'ada balle tana a ce biyun uku uku ne saboda haka kenan mace tana iya gama iddanta a wata biyu ko da a wata sau ɗaya take idda in daga sake ta al'adanta ya zo in kuma a wata sau biyu take yi to a kwana arba'in za ta iya gama za ta iya gama shi yasa hannu ne ce mafi karanci shi ne kwana arba'in ko za ka idan a kwana arba'in ta ce ta yi sarki za a yadda ta yi abin da al'adar ta ya ɗauke za a yadda abin da idan ta ya kare za a yadda amma in bai kai kwana arba'in ba ya wuce misali wata ɗaya ba sai a ce ba a yadda ba anan ƙaryanta ƙaryanta ya bayyana sai ya ce wala abin nan wa madda admin zalikal mutallaka abinda matan da aka take tai da awamin zalika daga wannan bisitidi da zuban ciki fa hawa musaddaqa ita abin gaskatawa ne abadan har abada mace ne aka sake ta shikenan sai aka ce sai ce ya dawo da ita ta ai yi bari da ta sake ni ma da ciki ta sake ni kuma na yi bari dole za a yarda da ita me yasa saboda ai bayan da za a yi ka gane cewa babu ciki tunda ta yi da'awan akwai cikin to kai za ka iya cewa ba ta da cikin ba tana al'ada ka sake ta ba ta yi al'ada har ka sadu da ita ka sake ta sai ta ce tana da ciki da ciki ka sake ta kuma cikin ya zube to wannan ko da bayan sati ɗaya ne ko bayan sati ɗaya ne za a gaskanta ta saboda haka ta yi bari ta gama ta gama idda dama wulatul amali ajaluhunna an na hamlahun masu ciki ajalinsu shine su sauke cikin to amma za ta hada da rantsuwa za ta hada da rantsuwa cewa billahi la ilaha illa huwa ta yi bari nan sai a ce to yanzu fa da wanda kai wa matarka bai yi ba saboda me saboda da ciki ka sake ta kuma ta yi me ta yi bari sai dai don an samu shaidan lokacin da ka sake ta tana al'ada kuma kayi tafiya misali kayi tafiya a wannan lokacin baka sadu da ita ba sai bayan watanni kamar wata biyar sai ta ce ta yi ɓari bayan wata biyar ka sake ta ce ai ta yi ɓari baka dawo ba baka dawo gidanka ba to wannan ba za a gaskata ta wajen ƙaryanta ya bayyana don in ya kai wata biyar cikin zai ne zai bayyana za a gan shi amma idan ta ce ta yi ɓari bayan ka sadu da ita bayan ta yi al'ada kaga wannan ka da hujjan ka ce ba ba abin nan ba ta yi bari ba don ba za ka iya tabbatar da akwai cikin ko ko babu shi ba amma ita tana iya sani akwai ko babu in ta yi barin kuma ta san cewa cewa ta yi bari so wasu mutanen sun ce ba ma sai ka rantse ba ba sai ka rantse ba za a gaskanta ta in ta ce ta yi bari wasu ko sun ce sai ta rantse sai ce wala yudalliqu al-abid as-sayyid illa as-saghira ma shay'in yurfadu wa kaifa ma sha'a al kabiru tallaqa wa muntahahu talqatan mutlaqa لكن في الرجعي الأمر بيدي دون رضا وليها وسيدي ولا يطلق العبيد السيد السيد شوغبان باوا لا يطلق العبيد ba dai sake wa matansa ba dai sake wa bayinsa matansu ba shine ma'anan baya sake bayin nan an ce mansubun ne li nafsil khafif an yi al'abida nasaba wato fataha saboda an cire harafin jarra asalinsa wala yutalliqu ala al abidi sayyidu zawjatihi wato shi shugaba ba zai sake wa bayansa matansu ba duk da cewa bawa baya aure sai da izinin mai gidansa kuma in yi ba da izinin mai gidan ba zai iya batawa amma inda izinin mai gidan ya yi kuma mai gidan ba dama ya ce na sake maka matan sa sai dai in shi ya sake saboda akwai cutarwa ai a bangaren duka guda biyu da na matan da da bangaren miji sai ta illa sagira sai dai idan yaro karami ne ma shay'in yurfadu tare da wani abu da ake bashi na kul'i wato idan yaro karami ne shugaban zai iya sake masa matarsa shi bawa ne karami yayi aure da izinin mai gidansa to zai iya sake masa in ya ga ana kwaran yaron sai a ce to amma matan ta bada wani abu sai ta bayar sai a bawa sai a bawa shi yaron to idan yaro karami ne wato ainihin ya halatta amma idan babba ne kaga ba dama a yi wannan sai ce wa kaifa ma sha al-kabiru tsallaka duk yanda babba ya ga dama in dai bawa babba ne ya balaga duk lokacin da ya ga dama tallaka ya saki matarsa ba ya nemi izinin shugabansa ba aure sai da izinin shugaba amma in zai sake ba sai da izinin shugabansa ba Ya ce wa muntahahu matikar shi sakin bawa tsakani wato saki ne guda biyu mutlaka saki babu kaidi ya yi su a lafazi ɗaya ko kuma ya yi su wato ainihin daban-daban abin da yasa aka ce shi bawa idan ya saki matarsa saki biyu ya gama gejin saki ba zai saki mai da ita ba har ta auri wani daban saboda asar na Abdullahi bin Umar wanda dara kudu ne ruwaito kuma ya inganta shi hadisi ne mai kofi. yace talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haibatani sakin mace saki biyu ne abin nan sakin bawa sakin baiwa saki biyu ne kuma iddan da kuma al'ada biyu ne kaga idan baiwa ta take ta saki biyu to ba dama ta dawo wajen mijinta har sai ta yi wani aure daban amma idan ɗa ne kuma sai an yi saki uku ne shine aka kuɗe an kuɗe gejin sa kamar yadda muka bayani a baya to da wannan ne mafi yawan malamai suka tafi cewa ita baiwa sakin ta saki uku ne saboda Abdullahi saki biyu ne saboda Abdullahi bin Umar ya bada wannan fatawa din kuma galibi maliki a kan don Abdullahi bin Umar take gine take gina kuma hadisi ne tace wanda Salim ya rawaito shi da Nafi daga Abdullahi bin bin Umar amma kuma yanda suke gani babu bambanci tsakanin baiwa da ainihin ya so bawa dai in ya saki matarsa sai biyu wato ya gama kure gejin saki in zai mai da ita sai ya sake wato sai ta sake wani auren sai ce lakin na marra jariyu lakin na fir raja'i al'amra biyadi sai dai idan sake raja'i ne fa to al'amari yana hannunsa yana hannun bawa ko yana hannun bawa babba wanda ya balaga duna riban duna riba waliha ba tare da waliyinta ya ba sai an nemi yardan waliyinta ba wa sayyidi da kuma shugabansa idan bawa ya balaga sai ya saki matarsa ba an ce zai saka ba tare da izinin mai gidansa ba to haka yanzu zai dawo da matarsa ba sai da izinin mai gidansa ba sai sabon aure ne sai da izinin mai gidansa yanzu sai sake ta saki na ɗaya ko na biyu bata gama ita ba don ya ga dama ya ce na dawo da ita ko ya yadda ko bai yadda ba shugaban ko waliyinta ya yadda ko bai yadda ba ko ta yadda ko bata yadda ba saboda ubangiji ta lace wa hunna a haqqu bi raddihinna saboda haka mazajin su su suka fi cancanta su mai da su to idan mutum ya dawo da matarsa ta koma ko ta yadda ko bata yadda ba ko wali ta yadda ko bai yadda ba in bawa ne ma haka ne kuma ko da sa bai yadda ba tunda sakin ma ko bai yadda ba zai iya yi in dai baligi ne to ballantana kuma komin wato ainihin matarsa ka gani za mu tsaya nan sai mun dawo mu karisa sauran baitutukan da kuma babukan da suke gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh